jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu a cikin wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin na mu koyi harshen farisanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha uku ga watan Agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 26 ga watan Muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau. Aitullah Mirza Jawad Maliki Tabrizi babban malamin addini a Iran ya rasu. an haife shi a garin tabriz wanda ke arewa maso yammacin kasar ya fara karatu na share fage a gida sannan kuma ya je birnin najaf na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a lokacin da aka yi juyin juyo hali na mashruɗiya a kasar iran ya dawo birnin kom na iran a nan kuma ya karantar da dalibai da dama daga cikinsu akwai marigayi imam khomeini masu ware kun san cewa shekaru 90 da suka gabata rana irin ta yau ayatollah said abul hassan ali bin shams babban malamin addini a kasar india ya rasu an haife shi a kasar ta india sannan kuma bayan kammala karatun sharafage a gida ya ji birnin najab na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai bayan ya yi karatu mai zurfi ya koma mahaifarsa ta india inda ya zauna a garin lakno wanda kuma nan ne mahaifarsa ya kuma buɗe makaranta yana karantarwa yana kuma da littattafai masu tarin yawa da ya rubuta a sassa daban-daban na addini ya rasu a rana irin ta yau a kasar ta india da ƙarshen masaurai kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad riza na kasar iran ya tobe firaministan kasar dr muhammad musaddiq daga kan mukaminsa inda ya dora janar zahidi akan kujerar tasa sai dai bisa masaniyar da sarkin yake da ita kan cewa mutanen kasar iran ba za su amince da wannan mataki ba ya gudu daga birnin tehran zuwa arewacin iran daga can kuma nufi kasar iraki bayan kuma ya koma kasar italiya amma kwanaki shida bayan haka amurka ta shirya wani juyin mulki wanda kifar da gwamnatin dr musaddik sannan kuma sarki sha ya dawo ya ci gaba da mulkin sa a kasar iran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 To da farko ga muhimman kanin su. Ƙungiyar ecos ta ce za ta tura wani kwamiti na musamman zuwa jamhuriyar Nijar. Iran ta ce tana ci gaba da gudanar da ayyukanta na nukiliya ba tare da tsayawa ba. china ta gargaɗi amurka da taiwan akan take-taken su a yankin ruwan tekun china tons kuma ga labaran da ke dake majalisar kungiyar ecowas ta yammacin nahiyar afirka tana nazarin tura wani kwamiti na musamman zuwa jamhuriyar niger domin ganawa da shugabannin gwamnatin sojin kasar waɗanda suka yi juyin mulki a watan da ya gabata wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da waɗanda suka yi juyin mulki a ƙasar wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin sojan jamhuriyar nijar ɗin da ke ci gaba da bijirewa matsin lamba game da mai da mulki ga hannun farar hula kamar da kakakin majalisar ya bayyana a ranar ji asabar ƙungiyar ta ecos day ta amince da aiwatar da shirin ta kwana don maido da tsohon shugaban ƙasar da aka hambar bazu muhammad kan kujerar mulki inda babban jami'in da bulmusiyar ƙungiyar tarayyar turai ya nuna damarsa game da yanayin da ake ciki dangane da tsare bazu muhammad tun daga ranar 26 ga watan yuli da sojojin suka jin mulki an shirya taron shugabannin hafsoshin soji na kungiyar ta ecowas ne a ranar asabar a birnin accra na kasar ghana sai dai daga bisani kungiyar ta fitar da sanar cewa an ɗage zaman taron to a kasar iran kuwa wata majami tushe ta tabbatar a cikin wata sanarwa wadda aka aike wa hukumar yaɗa labarai ta fars cewa iran tana ci gaba da gudanar da ayyukanta na nukiliya a dukkanin fagage da kuma bisa tsare-tsare na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba tare da kaucewa ka'ida ba kamar da kuma shirin bai taɓa tsayawa ba kamfanin dillancin labaran na fars ya ba da rahoton cewa a wani labari wanda hukumar ta fitar a shafinta na yanar gizo ya bayyana cewa bayan da wasu kafafen yada labarai suka buga wasu labarai da ke cewa kasar iran din ta dakatar da shirin nata hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ta ce kasar ba ta taba tsaye da shirin ta na nukiliya ba dukkanin yarjejeniyar da aka cimmawa a lokutan baya babu ko daya daga ciki wanda ya lissimta wa iran din dakatar da shirin nata bilhassali ma iran din ta kara faɗaɗa shirin nata a wasu sassa sakamakon yadda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma sauran bangarori na yarjejeniyar nukiliya ba su aiwatar da abin da aka cimmawa tare da su a yarjejeniyar shekara ta sha 2015 ba sanarwar ta kara da cewa hukumar makamashin nukiliyan ta iran tana gudanar da aikin nata daidai da umarnin majalisar dokokin kasar wanda ya kai ga tace kashi 60 cikin 100 na sanadarin uranium maimakon kashi 20 cikin 100 bisa ga abin da yarjejeniyar da aka kulla a lokutan baya ta cimmawa to jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran kasar china ta lashe takobin ɗaukar tsauraran matakai a kan gwamnatin taiwan wani kuma wannan ya biyo bayan ziyarar da mataimakin shugaban kasar ta taiwan ya kai kasar amurka ne a ƙarshen mako inda china ta bayyana cewa tana sanya ido da kuma bin kadin abin da yake gudana william lai mataimakin shugaban kasar ta taiwan wanda yake kan gaba a zaben shugaban kasar wanda za a gudanar a shekara mai zuwa ya yada zango ne a kasar amurka yadda yake kan hanyar sa ta shiga paraguay domin halartar bikin rantsar da zababben shugaban kasar santiago pena kasar china dai tana ci gaba da daukar tsibirin na taiwan a matsayin wani bangare na kasar ta domin ko babu wata yarjejeniya a hukumance ta ballewar tsibirin daga kasar china gabanin tafiyarsa dai china ta rubanya sintirin da sojanta suke yi a cikin ruwan a sararin samaniya ma kasar china ta yawaita jiragenta na yaƙi da suke shawagi domin sanya ido a kan mashigar taiwan da kuma ruwan tekun china a ranar larabar ta gabata ce ma'aikatar tsaron kasar sanar cewa an gano jiragen yaƙi kimanin 36 a ranar larabar ta gabata ma'aikatar tsaron kasar taiwan ta san da cewa an ga wasu jiragen yaƙi su kimanin 33 da kuma jiragen ruwa guda shida a cikin yankin ruwan tsibirin na taiwan wanda hakan ke nuna cewa china tana ƙara rubanya samuwar sojojinta a yankin ta bangaren wasanni kuwa kyaftin ɗin tawagar ƙwallon ƙafa ta ingila harry kane ya koma bayan munich domin ci gaba da buga wasa bayan kwallawa ta yarjejeniya ta shekaru hudu da kungiyar ta kasar jamus harry kane wanda ya raba gari da kungiyar kwallon kafa ta tottenham da ke ingila ya rataba hannu a kan yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich har zuwa shekara ta 2027 kamar da kungiyar kamar da kungiyar ta bayan munich ta sanar a ranar jiya asabar tottenham dai ta sayar da tauraron mai shekaru 30 da haihuwa akan euro miliyan 100 sannan kuma hakan yana kwatankwacin dala miliyan 110 kenan ya ce na ji daɗi matuƙa da na zama dan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan munich a halin yanzu kamar da ken ɗan yi bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar zakaran na gasar jamus sana cikin matsananciyar damuwa inda suke ta neman dan wasan na gaba bayan sun sha gugurmiyar cike gurbin robert lawn naske a kakar da ta gabata to jama'a masu saurare karshen labaran dunar kenan to banda aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim assalamu jama'a masu saurare barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da da allah za mu shiga cikin darasi na ɗari da da 188 kamar dai yadda aka je a cikin sauran shirin da suka gabata muhammad ɗaya ne daga cikin masu karatun ɓangare harshen farisanci da adabi kuma yana shirin kammala karatunsa a iran akan haka ya rubuta wata makala akan waƙoƙin farisanci waɗanda aka rubuta tun ɗaruruwan shekaru da suka gabata inda ya mayar da hankali akan rubuce-rubucen waƙoƙi da fitattun marubutan waƙoƙin farisanci da suka yi wato maulavi da kuma firdausi Fartosi ya mayar da hankali ne a cikin waƙoƙinsa kan tarihi da kuma raya harshen Farisanci, kuma ya rayu kimanin shekaru dubu ɗaya da suka gabata, yayin da Maulavi ya fi mayar da hankali akan waƙoƙi na Irfani, kuma ya rayu ne kimanin shekaru ɗari bakwai da suka gabata. Muhammad ya nuna ma malaminsa abin da ya rubuta, kuma za mu ji abin da suka tattauna a kai, amma kafin nan sai an fara da sauran kalmomi. استاد معلمی متشکرم نگودی مقالات مقالولی شما خواندید کنکرانتا شما تصحیح کردید کنگره مقاله مقاله بنویس روبوتا بزرگترین مپی گرما شاعر مواکی قرن چهارم قرنی نهدو هجری نهجره دهم نگوما میلادی نه میلادیه من نوشته ام نربوتا زندگی رایوا سرودن شعر کرنت واقع خیلی خوب da چو زبان فارسی هرشن پارسنچی زنده کی البته ko da yake برجسته همین همینطور است haka یکی آثار rubuce rubuce جهان دنیا شناخته شده است انسنشی ترجمه ترجمه بعضی از ونی بنگری دگا اشعار وقوکی کشورها کساشی موجود سامامی زیبا میکاو محبت سو عشق قونه الهی نه بنگجی؟ توجه لورا خاص نه مسمم مدارس مکرانتو دانشگاه جامعه تدریس می شود انا کویروا ادبیات ادبی درس درسی مشترک نه گبادیا رشته ها آموزشی نکویو دانش آموزان دالبان سکندری دانشجویان دالبان جامعه آنها آشنا می شوند سنا سامون مسنیه من دوست دارم اینا سو مردم کشورم متانن قساتا idan allah ya mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya amma kafin wani lokacin a mutum waɗanda suka haɗa mana sautin shirin da kuma malama kudusan da kasance tare da mu nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa barakatu tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sauraron mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran mun samun nishadi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gaita muku murtaza gudarzi ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana ai saurari lafiya ندارم بشکست والو از عشقت بیقرارم تو چون لیلی و من مجنون gaishe ka murtaza gudarzi a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan mana sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalan zamun shirin don lokacin rarar mu sai a tare mu shiri na gaba domin jin mu dauke da sabar wakar a kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya bibiyar mu ta shafi na gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. fella! ملک بوده ای یار ملک بوده ما به فلک بوده ای یار ملک بوده ای باز همان جا روی باز همان جا روی جمله کان شهر ماست جمله کان شهر ما جمله کان شهر ما شهر فلک برتریم و از ملک افزونتریم زین و چرا نگذریم منزل ما کبریاست کبریاست بخت جوان یار ما دادن جان کار ما حافل سالار ما فخر جهان مصطفی مصطفی to da wannan zamu karkari sai Allah mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya